Rundunar 'yan sandan jihar Ondo ta gano wani gidan ƙarƙashin ƙasa a wata coci shaƙi da yare da manya sama da saba'in. Wani mazauni garin Ondo ya yi ƙarin bayani a game da mutanen da an ka gano a cocin. Sunana Tukur Arbiya, ni mutumin gida ne ne Gwarba Local gama. Yanzu ina cikin garin Ondo. Ina ma'aikata sun zo wurin farko amsa 'yan sanda guda shida suka zo da suka ji labari. Sai su waɗannan mutanen sun ka ainihin gagare. Ina daga baya 'yan sanda ɗauki ainihin kayan aiki da sauran jama'a aka zo aka buɗe wurin da dama wurin kasa ya cikin wata coci sun gaba ɗaya. Wurin coci din akwai abubuwa da yawa waɗanda ke faruwa ba wai magana yara ba ne har manya abai waɗanda sun ka kama waɗanda an da mashin mashin yan kabu kabu. Akwai ma wasu katsinawa guda biyu suna cikin waɗanda an ka kama da kuma mashin mashin wasu ko magana ma ba sa iyawa wasu waɗanda aka kama aka cikin sai dai majority yara gaba da a kwasa aka yi police station sannan da bayan su a kure. Mutanen da kuka gani wurin sun kai kamar guda nawa? Abin da mun kalli ta wurin nan mutum ya kai saba'in da bakwai har manya da yara. To cikin su akwai mata ko ko duk maza ne? Duk mafi yawancin su maza na, ni dai ban gama aka ce duk waɗanda kai musu aiki in sun ka kama yaro to a kai musu da ba wanda ya kai dubu ɗari in babban babban mutum ka abin da suke yi kenan har suka tara waɗannan mutanen. Wannan cocin tana cikin garin Ondo ne koko tana gehe? A'a tana cikin garin Ondo yanzu haka nisan na da ita bai da yawa dan ko da kawa na taka sai in zo wurin daga inda nake kasuwanci. Fastoci su ma an ce an kama su. Lalle an kama. Ya kuka ga waɗannan mutanen da an ka kama? Gaskiya waɗanda aka aka kama sun ga labai da kwarai. Suna ɗaure da sarƙa ne koko dai haka nan dai suka zube su a can cikin ramin ƙarƙashin ƙasa. Haka na suka zube wanzu samu wata kasuwancin dai an rufe ta sannan kuma jama'a mu dai mun zo mun ci gaba da kasuwancin wani mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Ondo a Dolu ya tabbatar da gano ramin karkashin kasar a cocin da ake kira Ondo Church bana honorable bana Umaru ne ne special advisor mai ba gwamna shawara kan gwamnan Ondo ke kan alamar Hausa Fulani Balasi a Kaiwa Bajiya ba ko ni church a cikin garin Ondo ana kira shi Ondo Church coci ne da yake dama da ana zargi na cire da yau da layuka sai wata yarinya ta bar school tun January wato farko shekarar nan na iyayen ta na neman ta ta ka ce an ta a church da ta je pastor ne gida da ita da ta kara ma yan sanda da pastor ne na musu hutuban cewa su yi biyayya da shi pastor ba da iyaye ba ka je wurin da ne ya ta haka kuma arrest da reinforcement kenan za ka je ka cewa shi ma mutane ma da dama suna nan a underground da ya kore shi ya ji samu kamar da yakin nan nusa wurin yara kanana guda ashirin da shida matasa guda takwas da manyan arba'in da biyu. da ni kira kakakin rundunar 'yan sandan jihar ondo komi odulana bata amsa kira na ba hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya